يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم a wannan rana mai girma da ƙasa za ta yi girgiza mutane za su fito daga filin hisabi daban-daban domin ganin ayyukansu waɗanda suka aikata a duniya